الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب نعم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 da muke karanta wasu ayoyin alkur'ani mai girma inda a yau muna rana ta 24 ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya zama daidai da goma sha bakwai a wanda ya zama daidai da goma sha bakwai na miladiyar annabi isa alaihi salam watan biyar miladiyar annabi isa alaihi salam 2020 inda za mu tashi akan wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa na kama za a uhilla lahum suna tambaya ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam menene aka halatta musu min da'ami na abinci ma'ana musulmai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman duka ainihin matsaloli mafi yawa wani abun he sun tambaya Allah subhanahu ta'ala ya musu bayani wani abun kuma haka kawai Allah subhanahu ta'ala zai sauko da bayanin sa kamar irin su abin da ya shafi haila Allah subhanahu ta'ala cewa naka anil mahid qul huwa azay abin da ya shafi ainihin ya naka anil khamri wal maisir game da abin da ya shafi ainihin giya irin abin da ya shafi abubuwa daban-daban dai wai tsallaka an da ta ma suna tambayan game da ainihin marayu to ya tsallu ne kai tsallaka suna da yawa cikin ainihin alkur'ani ya tsallaka an al'ahilla suna tambayan game da ainihin jinjirin wata to saboda haka to irin wannan tambayoyin ne suka tambaya ya tsallaka an al'ahilla wanda kuma akwai a ya tsallaka ma za a hilla lahu wanda akwai kuma sanadin yin haka din saboda sanadin saukan ita wannan aya din wata rana mala'ika jibril alaihi salam ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga sai ya aika ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa sai ya ki shigowa da ya tsaya tsaya ki shigowa sai manzo Allah ya tambaya ya rasulullahi ya gaya mala'ika jibril din shi ma dan aikin Allah ne sai ce masa ya rasulullahi a ya an kai sallama an amsa kuma baka shigo ba sai ke cewa ai akwai kare ne a cikin gidan saboda haka ba na bazan shigo cikin wannan gida din ba saboda mala'iku ba shiga cikin gidan duk da yake da ainihin kare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore a kashe wannan karen kuma a bi dukkan garin Madina duk wani karen da aka samu a kashe ya hore wanda daga cikin sa mai suna Abarafin wannan ba rafi'in da shi da zaman suka saka cikin gari duk inda suka samu kare su kashe har ya shi gidan wata tsohuwa sai samu ainihin karen sai tausaya mata karen ya dinga haushi to sai bai kashe karen bai dawo saboda haka da daman zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya koma ainihin ya kashe wannan karen da ya koma ya kashe shi ya dawo saboda haka to ana zaune a nan har manzo Allah ta bada horon cewa duk karen da aka shigo da shi garin Madina ko yan kasuwa ne suka zo da shi ko menene a kashe shi kawai saboda ainihin kare ba tare da ainihin mala'ikun rahama to wanda dalilin yasa sai ainihin daga baya kuma aka ainihin halatta farauta to da aka halatta farauta kuma da karnuka ake yi to shine sabai suka dinga tambaya to ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi sai wannan ayan ta sako take cewa yasaluna kama za uhilla lahum to suna tambayan ka wani irin abu ne aka halatta musu na ainihin kare din saboda haka kenan ya halatta a rike karen ne ko kuma ittifaqan duka ba za a rike ba saboda akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan rike wanda ya rike kare ainihin ana kullun gari ya waye ana rage masa lada ɗin ma'ana wani yanki babba na lada ake rage masa wani hadisin kuma sai ke cewa au kira ɗani ko kuma ma hadda ainihin kaso biyu kullum ake rage masa manya manya na cikin ladan sa yana rike da ainihin kare din har ya zama na cewa to amma sai a ƙarshen hadisin sai ke cewa illa kalba mashiyatin bayan wannan ayan ta sauko kenan au harsin ma'ana sai dai kare wanda yake kula da abin da ya shafi harkan gonanka yana ma gadin gona ko kuma karen da ainihin yake maka kiwon ainihin dabbobinka don ainihin gadin dabbobinka amma haka rike kare a gida don wasa don ainihin sha'awa to saboda haka to wannan hadisin sai zo yana magana akan haka din to wannan shi yasa sahabbai suka dinga tambaya to wani irin kare ya kamata a rike to anan ne sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya yake cewa yas'alunaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma za uhilla lahum min da'ami me aka halatta musu na ainihin abinci kul ka gaya musu uhilla tsayi batu Allah ya halatta muku daɗaɗan abubuwa ma'ana wanda suke halal wa saidi hakanan ya halatta muku farautan ma'allamtum minal jawarihi abinda ainihin kuka koyawa ilimin ma'ana shi abinda kuka ilimin ainihin farauta din min al-kawasibi a alkawasib min alkilabi wasibai wa tsairi wanda ainihin mamikantan da ainihin kuka koyawa farauta kamar daga cikin karnuka da ainihin zakukuwa da kuma ainihin tsuntsaye saboda ainihin a farautar nasu suna yi da irin abin da ya shafi ainihin sukan kama ainihin damusa ma su ainihin mata horon kamo abin farauta a wancan zamani din sannan kuma kama abin da ya shafi tsuntsaye suna samun shaho su koya masa shi ma yadda ake farauta saboda haka duka wayannan Allah subhanahu wataala yake cewa to Allah ya halatta ku rike su da su karnukan wanda za su muku ita wannan farauta din amma eh, mukallibina wanda ainihin ya zama da cewa kun mai da su kaman karnuka wanda ainihin za su iya muku farauta arsalta wala sai da wanda kuke aika kan farauta Allah ya halatta muku ku rike wa'annan dabbobi na hunna ku koya musu mimma Allah daga abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da ku na ma'ana bismillah kenan ku koya musu a yadda ake yin farauta din idan sun gane cewa farauta ne to wannan shine ma'ana ya halatta ma'ana a rike su kenan ya halatta kuma duk abin da suka kamo a ce saboda shi karen farauta ba wai kawai idan a matsayinka na musulmi kana da kare kawai shikenan kare zai kawo maka abu kasi a shikenan akwai ka'idozi na farko dai zama da cewa shi wannan karen naka akwai alamun cewa kai ya kamo wa ba kansa ya kamo wa ba yane ne kai ya kamo wa shine ma'ana idan ya kama ba zai taɓa komai a jiki ba sai ya kawo maka ya ake gane kuma shine an tanza jira iza zura ma'ana idan ka tsawata ta tsaya za ta tsaya idan ka tafi za ta tafi idan ka sai tsaya za ta tsaya idan ka sai tafi kamo za ta tafi to wannan shine babban alama saboda haka daga cikin ayin mama akwai wanda yace sai an yi haka sau uku tukuna dan in ka ce karen ya tafi ya tafi ka ya tsaya ya tsaya sau daya za a ɗauka kila ko dace ne sai an yi sau uku anan ne za a gane cewa tabbas lallai fa karen nan ya gane cewa an tura shi zai kamo ne mm. to da haka idan ya je kawo bai taɓa bai kawo maka to wannan ainihin zaka ci amma in ya tafi da kansa kawai don ya ga farauta ya tafi ya kamo ko ya ci wani abu ko wannan to wannan kansa ya kamo wannan ba za a ci ba na biyu kuma dole sai ka yi bismillah a lokacin da ainihin zaka saki wannan karen saboda haka wasu kurusmallahi alai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi idan kai bismillah ka saki kare ainihin ya je ya kamo maka to ko da ya kawo shi a mace Allah subhanahu ta'ala sai ka ci saboda ka yi wannan bismillah din sannan na uku idan ka aiki karenka ya je ya haɗu da karen wani a can suka kama suka kama ainihin dabba din to ba za ka ci ba saboda dan kayi bismillah a karanka to shi kuma wancan karen ai baka yi bismillah a gare shi ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma baka da tabbacin wani kare ne ya kashe su a cikin wannan karnukan ainihin guda biyu da a ce naka ne fara kashewa sannan shi kuma wannan ya zo ko ya kama kafa ko wannan to wannan kan naka ne amma tunda aika su kai kuma ka same su a mace baka samu ka yanka ba to saboda haka to wannan kare guda biyu inda da ba naka ba to don haka ainihin wannan ba za ka ci ba sai dai idan lokacin da kuka saki karnukan nan kowanku ya yi bismillah kowanku ya yi bismillah kuna tsaye tare aka je karnukan suka kama to wannan ittifaqin ainihin za ku sannan sharadi na gaba shine shi wannan kare idan ya je ainihin ya kama ainihin dabba sai kuma ya zama da cewa ka same ta a mace to samun ta a mace yana da sharuɗa na farko kada zama da cewa wala Allah lokacin da ya bi ta akan dutse ne ya ainihin kai mata farmaki ko ya kama ta kuɓu sai ta gangaro ta faɗo saboda haka tana cikin almutar radiyatu kenan wannan ba za ka si ba ko da ki biyan ka ka harba ya zai da ki ainihin wannan abu ya harbi wannan abun farautan naka da ya harbi wannan abun farautan sai abun farautan ya gangaro ya fado da kan ainihin rami misali a cikin wani rami sai ainihin ya mutu to wannan shi ma ba za ka ci ba saboda baka da tabbacin cewa kifiyar naka ne ta kashe shi ko gangaro wanda ya faɗo ne ainihin ya sa ya mutu kuma Allah subhanahu wataala ce wal mutaraddiyatu banda ainihin cin wanda ta gangaro to duka wannan sharuɗan sai sun tabbata a jikin kare sannan ainihin ya zama da cewa ma'ana tabbacin cewa ya samu wannan ilimi kuma sannan ya halatta ka ci ainihin abin da shi wannan kare ainihin ya kama wa ma allamtu min jawarihi mukallibina ma'ana tu'allimunahunna ku koya musu mimma allamakumullahu daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya koya muku min adabi saidi na ainihin laduban farauta saboda ita farauta Allah subhanahu wataala ya halatta ta amma fa ba don wasa ba lalin la'ibi wal lahawi malamin fuqaha duk sun tafi kan cewa farauta don wasa haramun ne Allah subhanahu wataala ya haramta da haka duk mutumin da ya aikata farauta don wasa to wannan Allah subhanahu wataala zai kama shi ita farauta sana'a ce ita farauta hanyar neman abinci ne wani yana yin farauta don ya ci wani na yin farauta don ainihin ya zo ya ainihin eh, sayar da naman ko ya sai da fatan ko ya sai da wani abu da ake bukata a jikin dabban don ainihin ya je ya yi ainihin tafanin gidansa saboda haka Allah ya halatta amma kafin zuwa musulunci farauta ta zama daga cikin ainihin abin da ya shafi kayan jin daɗi na ainihin larabawa don wani mai kuɗi ne wani sarki ne wani komi ne amma farauta kullum ainihin shine abin da ya shafi ma'ana harkarsa kenan kamar hobi ne ainihin ya ɗauke shi to farauta don hobi a musulunci haramun ne saboda mai saboda shi musulunci Allah subhanahu ta'ala kamar yadda kullum ake faɗi ya ainihin ɗora mana hukunce hukunce ne daidai saboda shi ya halicce mu tabbacin wannan shi zai ganar da kai cewa Allah subhanahu ta'ala shi ne mahaliccin komai kuma babu wani tsari ko wani addini da ya zo ya ce cewa farauta ba don ainihin farauta ba don neman cin abinci ba ko ba don neman a kuɗi na harkan gida ba ba wanda ya zo yake cewa ainihin haramun ne sai addinin musulunci saboda akwai abin da ya hango akwai abin da ake ce masa ma'ana bi'a ita bi'an nan shine ma'ana kamar abin da ake cewa a turance kamar ko nesa za a ce masa eh kamar ainihin nesa ko bi'a ko kuma ainihin ɗabi'a ma'ana abin da ya shafi neto to wannan Allah subhanahu wataala yana kare abin da ya shafi neto abin da ake cewa neto kuma shine abin da ke waye da dan adam na ainihin shi kansa din abin da ya shafi ainihin bishiyoyi abin da ya shafi koguna abin da ya shafi ainihin weza yanayi zafi ko sanyin wuri abin da ya shafi ainihin ƙasa abin da ya shafi duk dai abin dan adam ya tashi ya samu wanda ba shi ya sarrafa shi ba Allah subhanahu ta'ala ya masa shi to wannan Allah ya masa shine abokin zama ma'ana abokin zaman dan adam ne to wannan abun iya da ainihin limit dinsa iya da ka'idansa yadda ka san dai misali a maka misali kamar misali a ce mota tana shan ainihin galan misali a kaddara a ce ta galan hamsin na mai wannan gala hamsin din zai ɗauke ka daga nan misali a ce kai ko kano na wannan gala hamsin din to an riga da shi bature ya riga da ya kera ta akan wannan gala hamsin din zai ka kano amma har da dukkan wani dan abu da zaka dan yi a cikin sa wanda bai wuce dan kadan ba akwai dan safiya ko galan biyu ko galan uku akai to a kaddara a ce da zaka dan huda tankin kadan iya diga kaɗan kadan kadan to ba zai kai Kano ba to don haka wannan abin da Allah subhanahu wataala ya mana nan ya mana shine mu yi amfani da shi daidan gwargwado idan muka shigar da israfi barna a cikin sa to sai ya ƙare sai mu zo ainihin muna buƙatuwa zuwa gare shi amma idan iya buƙatar mu ta dan gwargwado ne to zai kai mu har ila yawmil yamati shi yasa kake ganin yanzu da aka bude abin da ya shafi barnata ita wannan bi'a din sai ake shiga ainihin damuwa abin da ya shafi ainihin kaga ainihin ana kona dazuzzuka irin wannan abin kullum an muna ji ana kuka da shi a rediyo yana kawo ainihin matsaloli da yawa na farko dabbobin da suke rayuwa a ciki suna mutuwa na uku abin na biyu abin da ya shafi ainihin kukan ku yan adam din abin da ya shafi ruwan sama iya taba ku haka duk abin da kuka yi dai na ainihin zai taba muku wannan biya din sai zama na ku din kun zo ainihin kun damu to ganin haka yasa musulunci ya kaddara cewa ma'ana kar ka yi farautan don wasa kawai ko don ainihin barna saboda Allah subhanahu wa ta'ala cewa ainihin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a bayan ƙasa ainihin bayan Allah subhanahu wataala ya gyara ta shi yasa duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai umurni kora da jihadi ne sai sai to idan kun je ku gari kada ku yadda ku samu bishiya ku ainihin sare ta ba a sare bishiya a banza saboda haka duka wannan musulunci ya riga da ya gaya mana wannan saboda kiyaye wannan bi'a din kar ku sare bishiyoyi kar ainihin ku binne rijiya kada ku ainihin a duk dai abin da ya shafi na barna ba da islahiha bayan wannan Allah subhanahu wataala ya hana shi yasa yake faɗi wata aya wa ta tawalla sa'i fil li yusda fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad yake cewa ai wani mutumi mai taurin kai wanda yake kafiri ne idza tawalla sa'a fil ardi idan ya juya ya tafi bayan ƙasa yusda fiha wa yuhlikal harsa wan nasla sai ga ainihin yana kashe abin da ya shafi ainihin tsiro da kuma ainihin tumaki kuma hakan ta faru daman da ya tafi ya samu ainihin dabbobi a bayan gari ya kashe su Allah ya ce yuhlikal harsa wan nasla yana kashe ainihin tsiro yana kuma kashe ainihin abin da ya shafi ainihin a zuriya na ainihin dabbobi Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna kenan saboda ka duk abin da kai wanda ya wuce bukatar ka sunan barna Allah subhanahu wataala ya hana saboda bi'a ne saboda ka wayannan dabbobi da ake zuwa a yi farautar su Allah subhanahu wataala yana kula da su ya san kuma kowace dabba da amfaninta kuma Allah subhanahu wataala ya ce da mun Uh, ya halitta mana abin da yake ainihin sammai da kasai yake cewa uh, uh, kalakalakum ya halitta muku don haka duk abin da ka gani a bayan ƙasa to yakan taimaki ɗan adam ta wannan fiskan ko ta wancan fiskan ko ya sani ko ainihin bai sani ba su wayannan dabbobi da ainihin suke cikin daji ainihin akwai dabbar da za ta kare wala Allah wani abun za ka rasa shi kai ɗin kanka ɗan adam da zai amfane ka a ɗauki misali ana cewa yanzu gashi jaba nan tana wari ana kaza ana koranta in ta zo gida duk wani ta ake yi amma ittifaqan aka ce duk inda jaba take maciji baya zuwa wannan wurin don haka a shekara kenan jaba tana maka maganin maciji ne a gidanka ko a dakin ka baka sani ba ba wai kuma an ce dole sai ka rike ta sai ka yi kaza ba amma dai akwai wani abu da wannan abun yake taimako ka sani ko ainihin baka sani ba saboda haka Allah subhanahu wataala duk abun da ka san yayi yayi shi ainihin a bisa hikima ne sannan kuma ya ainihin bada umarni a wurare daban-daban akan cewa ita dabba da kake ganin ta nan a sanadinta kaɗai mutum sai ya shiga aljanna sannan a sanadin dabba da kake ganin ta kana ganin kamar ba kuma bane a sanar ta kadai sai mutum ya shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalat imratu annara wata mata ta shiga ainihin wuta fi hiratin a cikin kyanwa ta ainihin daure rabada ta daure wannan kyanwan bata bata abinci ba bata kuma ta je ta nemi abinci da kanta ba dan haka sanadin wannan yasa Allah subhanahu wataala ya shigar da ita da wuta da saboda mutuwar wannan kyanwa din saboda haka sannan kuma wata karuwa mai karuwanci ta samu shiga aljanna saboda kare ta dauki ainihin ah, ruwa ta bashi ta ganshi yana cikin lallagi yana yana cikin kishi yana lallagi ta ɗauki ainihin ruwa ta bashi ya sha shi yasa ainihin Allah subhanahu wataala sai ya gafarta mata kuma ya bata aljanna saboda wannan abun ta yi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin eh, radbin ainihin sadaqatun duk mutumin da ya dauki wani abinci ko abin sha ya bawa ainihin dabba wacce take ainihin mai rai ko dan adam ne ko menene in dai dauka ya sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa to lalle wannan mutumin kamar ainihin yayi sadaka ne har ma yake cewa duk wanda ya dasa wani abu na bishiya ainihin wani ɗan adam ya ci ko wani tsuntsu ya zo ya ci har ila kiyamata sai dai wannan bishiyan ta mutu to kamar sadaka ainihin yayi duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana cewa haƙƙin araya abin da yake ainihin dabbobi haƙƙin araya abin da yake tsirrai duk ainihin a kula da su wa akwai wata hikaya da ake kawowa wani sarki ya gina masallaci da ya gina masallaci kafin ya gina daman sai tara mutane yankinsa kaf yake cewa shi yana so ya gina masallaci amma baya son kowa ya sa ko kobonsa a ciki duk abin da ka san kayi a cikin harkar masallacin nan to ka faɗa a biya ka ba misali ka ce ka kawo fi sabilillahi ko na kuɗi ko na jikinka shi zai ɗauki nauyin wannan abun saboda haka yayi ainihin yayi ainihin togaciya sosai a cikin gari da haka ya sa kuɗinsa komai ya gina wannan babban masallaci yana gama gina masallaci sai ya rubuta ainihin sunansa a ma'ana masallaci masu masjidu ne aka rubuta saboda haka ya kwanta bacci da ya kwanta bacci sai mafarki ya sai mafarkin ainihin a wani mala'ika a sama ma'ana ya zo da ya sauko sai ainihin ya zo sai ya shafe sunan wannan masallacin sai ainihin ya rubuta sunan wata mata a jikin wannan masallaci din da ya farka ya tambayi ainihin mutanen suka ce masa kai wannan ka azga su halamin ne mafarki ne kawai irin na wannan a washe gari ya sake yin mafarki cewa ga wani mala'ika ya sauko ya zo ainihin ya goge wannan suna ainihin an rubuta sunan wata mata a ya tambayi mutanen sa ni sunan a me a rubuta cikin masallaci kace sunan ka ne dai ba abin da ya goge ran na uku da ya sake wannan mafarkin sai kai wannan ba a buga su a halamin bane sai Allah ya sa kuma sai ya rike sunan matan da ake rubutawa din duk da cewa ba wai an goge bane amma dai an farki ke ganin haka hmm. shikenan sai ya sa aka binciko wace mata ce mai irin wannan suna aka bincika aka bincika sai aka same ta aka same ta ta tsohuwa ce ta zo tana makirkita ta zo ta ainihin sai ki tambayanta ta ke ainihin me yake kin bada wani taimako a ginin masallaci ta ce wallahi bata bayar ba yadda ainihin kai wannan to gaskiya ina zan bada ainihin wani taimako a cikin ginin masallaci da ainihin suka yi wannan hiran suka gama sai take cewa sai dai sai ta to sai dai me sai dai akwai wata ran da na samu jakunan da suke kawo wannan kataki da za a yi rufi a masallacin naka da itatuwa da sauransu an ɗaure shi a gefe a jikin turkensa akwai wani kwanon ruwa kuma a can gefe yana jawuwa yana so ya je sha wannan ruwan ya kasa saboda ya daure babu kuma kowa a wurin ni kuma na zo wucewa sai na ɗauko wannan ruwan sai na matsowa shi wannan zakin sai ya sha wannan ruwan saboda haka ni dai abin da na san kenan nayi a wannan harka sai wannan sarki cewa to tabbas wannan abin shine yasa ake rubuta sunan ki a ainihin masallaci saboda ke kin yi don Allah Allah ya karbi aikin ki ni kuma nayi don a ce masallaci na don haka Allah bai karbi aiki na ba don haka a goge sunan masallaci na a saka sunan wannan tsohuwar don haka rubuta ainihin sunanta to kaga ruwa ya ta dauka ta mika shi wannan jakin da ainihin ke kwance a wannan wurin don haka farauta ba tana bada daman wai duk abin da ka samu kawai a daji ainihin ka kashe ko abin da ka samu mai rai ainihin ka kashe ba Allah subhanahu wataala sai ya kawo mutum duk abin da za ka yi ba don amfanin ka ba to ya zama ainihin kaman saraf ne kaman ainihin barna ne to don haka Allah subhanahu wataala ke cewa ya halatta muku ma'ana amfani da wannan farauta din fa kulumi ma amsakna alaikum ku ci duk abin da ainihin wayannan dabbobin suka ainihin kamo muku duk abin dabbobin nan suka kawo muku Allah subhanahu wataala ke cewa ya halatta muku wa in qatalnahu koda sun kashe shi bi allam ya akulla ma'ana sai ba su ci ba minhu daga cikin sa bi kilafi ghairil muallama amma banda wanda Allah subhanahu wataala a banda wanda ba ku koya masa ilimin shi wannan farauta din ba saboda haka ilimin farauta kenan shi ma ilimi ne mai zaman kansa akwai ainihin a shuruɗinsa shi ainihin farauta ɗin akwai shuruɗin shi abin za ka farauta ɗin akwai shuruɗin shi alan da za ka yi aiki da shi ɗin a wajen farauta ɗin kai mai farauta daga cikin shi shine zama da cewa lallai musulmi ne idan musulmi ne zai farauta Allah subhanahu ta'ala ya halatta masa saboda dama ya riga da ya ainihin bashi ka'idoji duka ainihin kuma su zai bi sannan ainihin shi abin da za a farauta din daga cikin shuruɗin sai zama cewa abin da ya halatta a ci ne kar ka kashe abin da ba ce za a yi ba amma wasu malamai sun ce ya halatta mutum ya kashe abin da ba ci za a yi ba amma idan zai je ya sayar ne don ainihin a yi amfani da shi ba daga cikin kuma abin da Allah subhanahu wataala ya haramta sayarwa ba to wa'annan suna daga cikin shuruɗun na shi abin da ainihin zaka farauta din shi abin farauta na kuma ya zama na cewa sa shine ya iya da ilimin abun sannan kuma ya zama na cewa idan ba mai rai bane ya zama na sa iya da ainihin kaifin da zai iya ainihin kisa ba wahalarwa ba in kifiya ce ta zama ainihin za ta iya ainihin infazul muqatil saboda haka idan abin da ya shafi ainihin wuka ce ya zama da cewa ainihin za ta iya yanka da sauransu saboda akwai abin da suke sami irab ma'ana itace ne za a dan sa masa wuka a dan gefensa akan iya jifa da shi zai samu ma'ana abin farauta din saboda haka to biki lafi gairi mu'allama falahin hillu bai halatta ainihin farautan abin da ba a koyawa ba wa alamatuha alamanta an tastar sila ta saku idan osa idan sake ta wa tanzira idan zujirat idan ainihin aka tsawata ta tsawatu watum suka saida ta kuma ta kama farautan wala ta akula minhu katta ta jikinsa wa aqallu ma yurahu bihi zalika salasa marrati mafi karanci dai ai sau uku fa in akalat minhu idan ta ci daga daga cikin wannan dabban falaysa mimma amsakna ala sahibiha bata kama abokinta ba fala yahillu akluhu da haka cinsa bai halatta ba kama fi hadisi ne kamar da yake hadisin bukhari da muslim wa fi a cikin sa anna sayyid anna sayyid as-sahmi idza ursila wa dhukira ismullahi alayhi ka sayyidil muallami amma kibiya ma idan aka ainihin sake ta aka yi bismillah kamar ainihin farautan wa'annan dabbobin ne wazkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan Allah a lokacin da za ku ainihin saki wannan inda irsalihi yayin ainihin sakin shi wannan dabba din saboda bismillah takan kare abubuwa da yawa takan kuma halatta ma'ana duk abin da ainihin yake haramun na abin da misali abin da ya shafi abinci din nan kamar na farauta din nan to idan kai ma'ana ya halatta maka kai bismillah sannan ita bismillah ma'ana a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi na cewa al muslimu yakfihi ismuhu ma'ana idan mutum ya manta ta a wajen yanka ka'ida to inji ainihin malamai a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ai shi din kansa musulmi da haka ko mantawa yayi ainihin idan ya yanka abu to ainihin za a ci wannan abun kenan kamar yadda yake faɗi a wata aya kuma idan dai an kira sunan Allah aka yanka abu to kar ka yadda ka sai ainihin ba za ka ci ba sai dai in sunan wani abu da ba aka kira to anan ne yake haramun ainihin mutum ya ci ah, kamar yadda yake faɗi wata aya a cewa ainihin wa malakum wala takulu ma zikra smullahi alaihi wa qad fasala lakum ma harrama alaikum illa ma turutumu ilaihi me ke ga mutum ma har sai ba zai ci abinda aka kira sunan Allah aka yanka ba saboda haka wazkuru smullahi alaihi ku kira sunan Allah subhanahu wataala akan wannan abun ko inda irsalihi yayin sakin ita wannan dabba din wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala inna Allah lalle shi Allah subhanahu wataala sari'ul hisabi mai gaggawan yin hisabi ne اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ۖ والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم ودعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ودعامكم حل لهم نعم آه اليوم أحل لكم الطيبات ودعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ودعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مسلم غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبل عمله في الآخرة من الخاسرين الله سبحانه وتعالى كسوة اليوم أحل لكم الطيبات أيوكا أن هل التامك فدكا وصعبوا ما صدادين عينهم حلال دو الله سبحانه وتعالى هل التامك سو su saboda haka daga الذين أوتوا الكتاب أبين utul kitaba أهل الكتاب معنا زبائه اليهود والنصارى yankan yahudu da nasara hillul lakum halal ne ainihin a gare ku wad'amukum <laughs> haka nan ainihin abincin ku iyahum a gare su hillul lakum halal ne ainihin a gare su kowa zai ci abincin kowa ainihin a cikin ku da haka wayannan ayoyi suna daga cikin ayoyin karshen sauka da haka ainihin wannan ayoyin da su ne ainihin kullum malamai suke kafa hujja da cewa ya halatta a ci abincin yahudu abinda suka yanka ya halatta a ci abincin ainihin nasara ma'ana abinda ainihin kiristoci kenan suka yanka halal ne ainihin musulmi ya ce saboda haka duk da akwai wasu wanda suke kawo su ainihin tawili wanda wannan tawilin ba shi da muhalli wani zaka je yana sai maka ai yahuda ai su nasaran da ake magana a ci abincin su ba ainihin na zamanin yanzu ba inda suke cewa annabi isa allah ne sai muke cewa mu kuma a'a ai tun a cikin Qur'ani ma Allah subhanahu wataala ce suna faɗan haka din don haka to saboda haka Allah subhanahu wataala ke cewa ah, kuma bayan ya san da wannan su Yahudawa suna cewa Uzair ibn lahi wa qalat nasara masih ibn lahi sannan kuma a Yahudawa a cikin su wanda suka musulunta yan kadan ne in su abdullahi ibn Salamin ne yan kadan ne amma Allah subhanahu wataala bai ce ya halatta ku ci abincin irin su abdullahi ibn Salamin ba Yahudu kawai yake nufi ahlul kitabi don haka ainihin ya halatta a ci abincin su wa da'amukum hillul lahum haka na abincin kuma halal ne a gare su haka nan wal muhsanatu minal mu'minati Allah ya halatta muku aure dukkan ainihin katangantattu ma'ana ‘ya'ya minal mu'minat daga cikin ainihin muminai ma'ana wanda ba su da aure a halin su na ‘ya'ya to kowace iri ce zaka iya ainihin aurenta in dai ba wa'ansan da Allah subhanahu ta'ala ya lissafa maka cikin wannan ayan hurimat alaikum alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa kalatukum banatul akhi banatul ukti har zuwa karshe ba in dai ba can da Allah subhanahu Ta'ala kawai ya toge maka ba to dukkan ainihin mata da ainihin kaga mutum zai ga zai aura Allah ya ce ya halatta maka da haka da irin wannan shiga irin al'ada da ainihin za a ce ai wani da wani nan ‘ya'yan kaza da ‘ya'yan kaza ne bai kamata a ce ainihin sun yi aure ba al'ada duka wannan shigar ma Allah subhanahu ta’ala ne muddin dai Allah bai haramta aure ba to ainihin a bai halatta a aure abu kaza ba to an ce za a yi kada ma mutum ainihin ya yi magana saboda sai ya shiga hurumin Allah subhanahu wa ta'ala don haka mata suka fi yawan irin wannan abun saboda haka wasu kuma maza suna biye musu don haka halal in aka tashi aure kawai halaccin abun ake dubawa in halaccin abun ya tabbata to shikenan musamman idan mutum ya ga zai iya wanda kuma ya ce ni ba zan yi ba saboda kaza to wannan kuma ainihin nasa daban ne amma in har mutum ya ce zai iya to kar a duba hana abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin halatta saboda haka Allah ya ce ya halatta muku musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladzina utul kitaba haka nan alhara'ira yaya daga cikin utul kitaba min qablikum kafin kuɗin nan wanda aka ba su littafi kafin ku su ma an halatta muku hillul lakum ku aure su an tanki hunna idza atitumuhunna ujurahunna idan kun ba su ma'ana muzumuhurahunna abin da shafi sadakin su na suna katangantattu ma'ana mutazawwizi na masu aure gairu musafihi na ba masu ainihin aikata zina ba masu bayyana zina ba a wala muttakizi akdanin haka nan ba sa rike da akdanin ma'ana dadiro wanda suke ainihin zina da su a boye su runa bin zina bihinna wa man yakfur bil imani ruwan da ya kafirce da imani ma'ana yarda da ya ridda kenan bayan da ya imani faqad habida amaluhu aikinsa ya riga da ya baci a salihu mai kyau kabla zalika kafin wannan duk abin da ya aikata inda ya ridda aikinsa ya ɓaci fala yutaddu bihi ba za a lissafa da shi ba wala yusabu alaihi ba za a saka masa akan wannan abun ba da haka idan mutum ya yi ridda na minti ɗaya to ita duk tana bata aiki saboda Allah subhanahu wataala da ya faɗi anan faqad habida amaluhu shi sa malamai suka ce fuka hawa suka tafi akan cewa mutum da zai yi alwala ya gama alwala sai ya ridda to idan ya sake dawowa musulunci a take kalmar shahada to wannan alwalan ita ma sai ya sake ta da haka komi da mutum ya baya kuma ya riga da ainihin ya ɓaci kenan faqad habida amalu huwa fil akhirati min al mutum kuma bayan aikinsa ya ɓaci to ya tabbatar da cewa min al daga cikin tababbu iza mata alaihi idan ya mutu akan wannan ainihin kafircin nasa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم مِنَ الغائب أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ۖ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم ذنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليزال عليكم من حرج ولكن يريد لكم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا كو أينهم مؤمنين idan kun tashi zuwa ga sallah ma'ana idan arattumul qiyama idan kun yi nufin tashi kenan ila salati zuwa ga sallah wa antum muhdisuna alhalin kuna cikin kari ma'ana idan kun yi za ku tashi ku yi sallah alhalin kuma mutum bayi da alwala to faga silu wujuhakum idan kun tashi yin alwalan ku wanke ainihin fisakunku wa aidiyakum ila marafiqi da hannayenku zuwa ga ainihin gwiwan hannu ai ma'aha tare da gwiwan hannun kenan kamar bayyana su sunna kamar yadda suna ta bayyana ma'ana kenan idan mutum ya wanke hannun har ya shigar da shi ainihin a ah, gwiwan hannun tunda an aka sai ila hatta lil gaya ne to kenan idan ka zo ka farkon gwiwa hannun ba sai ka wanke shi ba kenan to amma sai ka sai a ma'a kenan tare da shi za ainihin za a shigar wa amsahu bi ru'usikum ku shafi ainihin ku ma'ana ilsuqul ha min ghairi isarati ma'in ma'ana asada shafan kayin da hannayen ba tare da ainihin kwarara kuma ainihin ruwa ba saboda haka abin da yake isa na ainihin shafa ya isa a gurin imamu shafi'i a gurin imamu shafi'i radiyallahu ta'ala duk abin da ainihin ya isa wanda sunansa shafa ne saboda haka to shi ya isa a wurinsa ko da dan yatsun ka kwaya ɗaya ka saka kaɗan shafi ɗan wani wuri kaɗan haka tunda shafa ne to shi a wurinsa ainihin kawai yayi tunda Allah subhanahu ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum sannan kuma yake cewa wannan ba'un din shi a wurinsa litab'idiyya ne kenan wamsahu bi ba'd ru'usikum ku shafi shafin kayu sashin kayukanku mu kuma malikiya muka ɗauka a wannan ba'un na takidi ne kaman karfafawa ne saboda haka kayi duka sai an shafe shi zaka ji a maliki ana cewa wa mashu jami'in ra'asi da shafan ainihin dukkan kayi saboda a ganar maka da cewa duka ake so a shafa ba za mu a ce maka wa mashu ra'asi da shafan kayi ba a wa mashu jami'in ra'asi shafan dukkan kayi saboda mu a wurin mu wannan bawon din litta akidi ce saboda haka mutum ya shafi kuma kayinsa in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa arjulakum sannan kuma ku shafi a ku wanke ma'ana arjulakum bin nasbi ma'ana ku ainihin wanke kafafuwanku ilal ka'abai ne har izuwa ga ainihin idon sawu saboda haka to wannan su ne farillan alwala wanda qur'ani ainihin riga da ya bayyana guda ainihin hudu kenan wanda ainihin uku ake wankewa biyu ainihin ɗaya kuma ainihin ake shafansa shine ainihin kayi sannan ɗaya kuma daga cikin farillan alwalan shine tsa ah, kuma sauran guda uku daga cikin farilan alwala su kuma an samu cikin hadisi ne hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. shine ainihin niyya ita sai ainihin ta farko hmm. sannan wa'annan da su biyo ainihin guda hudu hmm. sannan kuma sai abin da ya shafi gaggautawa fi anin wahidin fi faurin wahidin sannan kuma abin da shafi cudawa wa'annan su ne ainihin farilan alwala wanda ainihin ake koyawa yara tun a islamiyya a kanana ainihin a cikin wake ainihin farilan alwala guda nawa ne farilan alwala guda bakwai ne na daya daura niyya na biyu wanke fiska na uku wanke hanaye na hudu shafar kayi na biyar wanke kafafu na shida cuccudawa na bakwai gaggautawa to wayannan sune farillan alwala ma'ana guda bakwai wanda idan mutum ya bar ɗaya daga cikin su ma'ana to farallarsa bata yi ba niyya dai duk abun da aka yi shi babu niyya to wannan abun Allah subhanahu wataala bai karbe shi ba innamal a'malu niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa to abun da kuma ake nufi da niyyan alwalan nan ba wai ana nufi in ka zo ka alwala sai ka karanta nawaitu ainihin al- nawaitul wudu'a fardun ko fardal da sauransu ka karanta da bakinka ba haka malamai suke nufi ba abin da ake nufi lokacin da ka zo wanke wannan abun a ranka dai a san ka san ka san ga abin da ka zo yi shine ake bada misali ake cewa bambancinsa da ainihin wanda babu niyya a sai mutum ne misali ya zo ya ga wani abu a jikin hannayen sai ya wanke su duk iya inda ake alwala ya ga abin ya taba sai ya wanke shi sai ya ga wani abu ya taba fiskansa sai bari ya wanke fiskan ma sai ya wanke fiskan sai ga abun ya taba har gashinsa ma sai dan sa ruwa ya goggoge shi sai ga abun ya taba kafarsa ma sai ya sa ya wanke kuma duk iya gurin alwala ne sai da ya gama ya tunda ma alwala ma iya nan ake wankewa don haka ashe to na aje shi alwala to wannan kaga lokacin da yake wannan wanke wanken a ransa ba alwala yake nufin yake yi ba saboda haka to wannan shine bambancin niyya da kuma ainihin rashin niyya to amma haka da ya zo alwala ya dauki buta dama alwala yake nufi to ba sai ya karanta nawaitu kaza da nawaitu kaza ba saboda haka to wannan shine abin da ake niyya kenan sannan wanke fiska kuma kamar yadda aka yi magana a nan shi ainihin ya biyo baya sannan kuma jerantawa jerantawa yana daga cikin farille ko wazibai ma'ana jeranta ainihin alfara'il ko kuma su ka dauke shi matsayin mustahabbi saboda jeranta wannan Allah subhanahu wataala yake cewa faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai aka ce to tunda ana maganan wankewa ne a farko aka ce guslul wajhi da kuma ainihin da wanke hannu amma sai Allah subhanahu ta'ala bai kawo wanke kafa ba sai da ya kawo shafar kai sannan ne kawo wanke kafa to ashe ana son abun ya tafi a jerance ne kenan a faro daga sama fiska kenan a biyo hannaye suna ƙasa da fiska sannan ainihin a zo abin da ya shafi ainihin kafofi da haka to wannan shine ainihin farillai kenan shi yasa ainihin malamai suke zato daga cikin wannan abin da suke wato wannan kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya fara da shi a fara ya zama shine ainihin zeranta a zeranta shi shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da Safa da Marwa Allah subhanahu wataala sai inna Safa da Marwa min sha'airillahi to saboda haka in an zo ayi ainihin a wannan a wurin in an zo a yi sa'ayi a wurin sai sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da wanne za mu fara daga safa za mu fara mu kai marwa ko daga marwa za mu fara mu kai ainihin safa sai manzo Allah suna ke cewa ibda ma bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah subhanahu wataala ya fara da shi menene Allah subhanahu wataala ya fara da shi shine ma'ana ya fara cewa inna safa wal marwata don haka to cewa faksilu wujuhakum kai ma sai ka fara wanke ainihin fiska tukuna sannan wa kuma ilal marafiqi sai ka fara wanke hannaye sannan kuma ka biyo da wamsahu bi ru'usikum shafan kayi sannan wa arjulakum ilal ka'abaini sannan kuma wanke ainihin idon sa wanke ainihin kafafu zuwa ga idon sawu to wannan suna daga cikin farlan alwala wanda ainihin sai mutum ya yi ta sannan ita alwala a cikin musulunci ita ainihin bata ta expire muddin dai ba ka'idojinta da Allah subhanahu ta'ala ya faɗin nan ba su ne ainihin suka ainihin saba saboda haka misali kamar ainihin rihi yana ainihin karya ta irin bacci yana ainihin karya ta irin bayan gida irin ainihin bawali to wa'annan Allah subhanahu ta'ala ga da ya faɗa irin su shafa na ainihin mace to wa'annan suna daga cikin abin da suke karya ainihin alwala amma in dai ba su ba ko kwana nawa za ka yi ka ainihin ba ta expire hmm. saboda haka to amma ita ainihin taimama shi wani abu ne wanda aka kawo shi kama ainihin first aid ne shi hmm. mutum ya zo yin ainihin sallah ne sai zama da cewa ba shi da alwala sannan babu ruwa kuma ba zai iya taba ruwan ba to sai Allah ya ce to ga abin da za ka yi na na lokaci guda ɗaya da haka shi ba da duration mai tsayi hmm. idan kai kai wannan sallah din ta guda ɗaya to shi kenan ainihin a ainihin ta gama aiki sai dai kuma idan wata sallan ta zo ka sake yi sai dai wasu malamai sun ibaha akan cewa idan kai ita wannan taimama din zaka iya yin nafila irin wanda take a take bayan an gama ainihin ita wannan farilla din irin nafila a biyu ko shafa'i da wuturi zaka iya yin biyo da su bayan ita wannan taimama ta ainihin sallan farilla din sannan kuma ita ita taimama sallan farilla a ita taimaman da aka yi don sallan farilla ana iya yin sallan nafila da ita amma taimaman da aka yi sallan nafila da ita ba a yin sallan farilla da ita don haka shi yasa ainihin kamar abin da shafi alwala kuma bayi da wannan ka'ida din kwanakin ba wani a tambaya wai yayi alwala yayi sallan jana'iza don sallan jana'iza zai iya yin ainihin sallan azhar ne ko la'asar to kaga wannan alwala ita haka take tana da wannan fawa din duk inda ka yi ta ko don nafila ne zaka yi farilla ko don ainihin sallan jana'iza ne zaka yi ainihin dukkan salloli sai dai idan wancan ka'idojin ne ainihin suka zo wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'abaini da ainihin kafa ainihin kafafuwa zuwa ga ka'abaini ma'ana idan sawo guda biyu kamar yadda suna ta bayyana humal azmani annati anifi kulli rizlin inda mafsalis saqi wal qadami cewa su ne suka suwa guda biyu da suke ainihin mahadan kafa kenan bainal aidi wal arzuli awal fasl bainal aidi wal arzuli al maghsula bir rasi al mamsuhu bi yufidu wujuba tartibi ma'ana cewa tun da aka raba su tsakanin su nan to wajibi kenan a jeranta wa in kuntum junuban Allah subhanahu wa ta'ala in kuna dauke da zanaba fadaharu to ku yi wanka idan mutum ya dauke da zanaba to yi wankan zanaba tukuna wa in kuntum marada in kuma ba ku da lafiya maradan yadruhul ma'u wanda ruwa zai ainihin cutar da mutum idan ya yi wannan wanka din aw ala safarin ko kuma kuna kan tafiya ne ma al musafirin da ba inda za ku samu ruwan ko ruwan dumin aw za ahadun minkum min al ga'idi ko kuma wani ku ya dawo daga ainihin bayan gida ya zai kari aw la mastumun nisa ko kuma shafi mata sabqa mislu fi nisa nisa'i falam tajidu ma'an ba ku samu ainihin ruwa ba ba da dalabihi bayan kun neme shi ma'ana kenan ka'ida idan mutum ya rasa ruwa to akwai abin da ainihin abin da aka dora masa tukuna akwai addalabu dalabun nan kuma fi rahali ne ko kuma ainihin a ainihin bayan shi wannan rahalu din ma'ana a cikin ayarinka ne ko kuma ainihin a wajen a gaba da shi kaɗan misali kun yi tanti kun sauka to ka nemi ruwa na farko tukuna a cikin jama'an da kuke zaune da su a cikin wannan ɗaki ko wannan wannan tanti din akwai ruwa ni ba da ruwa in aka rasa ruwa to Allah ya dora maka wannan tukuna na farko idan ka nema ka rasa to sai ka dan fita waje ka dan yi neman da ainihin ba zai wahalar ba to ka'ida a nan in baka samu ba sai ka to yanzu abin da za a yi taimama kawai za a yi a yi sallah ba wai kawai da ka duba gefen ka babu ruwa ka zanen ka kama kasa ka buga ka sai za ka yi taimama ba a dalabu ma'ana nema sai ka neme shi sannan neman nan kuma kamar yadda aka faɗi din ba eh, sai ka dan fita ka dan nema ma a waje sai dai idan wani abu ya hana ka isa wannan ruwan ko zakoki ko abin da ya shafi ainihin yan fashi mm. in ka tafi in kai nisa kana tsoron su don haka to wannan ya halatta ainihin kawai sai kai taimakon ka sai kai wannan sallah din mm. saboda haka nema ne sannan kuma bayan nema ma wazaba shira'uhu ya wazaba mutum ya sayi ruwan illam yuzhif in ainihin ba zai ke kasar maka da ainihin guzurinka ba mm. misali ga guzurinka nan ga ruwan baka da shi ba kowa a shi amma ga shi nan ana sai da shi saboda kuma kana da abin da ka saya ba wai zai ƙara maka da kuɗin ka ba to na ma wajibi ka saya wani ruwan kai a kar ka ce ainihin zaka taimaka tunda baka da ainihin ruwa sai dai idan ainihin da cewa kuɗin aljihun ka za su ƙare to wannan ittifakan ya wajaba ainihin ka ka ainihin rike kuɗin ka sai ka yi taimama sai ainihin ka ka ainihin yi ka sannan kuma haka inda kana da ruwan ma yakan iya halatta cewa ga ruwan nan bai wuce ainihin na shanka ba na kofi guda ɗaya ko kofi biyu wanda zaka sha ba kana jin kishirwa sannan kuma ga lokacin sallah yayi to malamai sun intifakan suka ce ka shanye wannan ruwan sai kai taimama sai ainihin ka yi sallah saboda kai watin nafsi kenan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke so idan kun yi wannan famsahu a ah, fatayma Musa idan dayiban ku nufi ainihin ƙasa wasu take ainihin mai tsarki turaban ɗahiran kenan famsahu bi wujuhikum sai ku shafi fisakunku wa aidiyakum da wa aidikum da hannayenku ma'ana ma'almin almiru ƙayin tare da ainihin gwiwan hannu minhu daga ainihin wannan bugun ƙasa da ainihin ka buga din saboda haka sai ku yi wannan abu din wannan kuma ya faru a lokacin da ainihin amrunul asi suka je su wani yaƙi da suka je su wani yaƙi sai ainihin eh, sai ainihin sai mafarki da ya mafarki ainihin mani ya fita a jikinsa gashi kuma ana tsananin sanyi a wannan inda suka je su din da ya tashi ainihin sai ya ya kwakwanta a ƙasa ya yi ainihin birgima kamar yadda ainihin zaki yake yi kawai sai tashi ainihin sai ya sallah ya limanci saboda haka da aka dawo gurin manzo Allah sallallahu alaihi aka ce masa ai fa ga abinda Amrul As yayi saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da ainihin mafarki bai yi wanka ba haka ya mana limanci saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka haka ya Umar sai yake cewa lalle haka ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa zaka yi haka sai yake cewa ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ina tsoron taba ruwan sanyi saboda ina ciwo kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala fusa anfusakum ko wala tulqu kuma aydikum ila tahaluka kar ku kashe kayukan ku kar ku zefa kanku a cikin halaka don haka ina tsoron kai tabar wannan masifa ta same ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya kita to shikenan haka ainihin zaka yi to wannan ainihin shine ainihin sadin da ya sa Allah subhanahu ya kawo wannan ayoyin akan cewa to idan mutum ya samu wannan matsala din to ya taimaka ainihin sai ya yi sallah famsa bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu li yaz'ala alaikum min harajin Allah bai nufin ya sanya muku wani kunci ma furida alaikum min alwudu'i wal ghusli wal ghusli wat tayammumi daga abin aka faranta muku na alwala ko wanka ko tayammum nan walakin sai dai yuridu yana nufin da hirakum ya tsarkake ku min al'adasi daga ainihin kari wa zunubi da ainihin zunubai wal yutimma ni'matahu alaikum don kuma ya cika muku ni'imomin sa ainihin akan ku bil islami da musulunci wa la'allakum tashkuruna ko haƙiƙa ku za ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to alhamdulillah za mu tsaya wannan wuri mai tambayoyi kaɗan mu amsa insha Allah alhamdulillah Allah ƙara wa shi lafiya da nisan kwana ya amfanar da mu abin da muka saurara tambaya ta ita ce ni nake aikin gwamnati amma inda nake aikin wani ƙauye ne duk lokacin da zan je sai ya ɗauki awa biyu da rabi zuwa uku kafin in isa ƙauyen kuma idan na ce zan na zuwa kullum salarin da nake ɗauka a wata ba zai ishe in yi kuɗin mota ba ma ya hukuncin haka to hukuncin haka dai a shi ne in sun samu ne samu wuri a can ya zauna a can eh, samu wuri a can wannan inda yake zuwa din ya zauna yana kwana yadda ba sai ainihin ya dinga kashe wannan kuɗin mota din ba ko da kuwa wasu uzuri za su sa misali da wuri ya sa bai kwana gaba ɗayan ba bai zauna gaba ɗaya a wancan wurin ba ya dai san yadda zai yi dinga zuwa shi wannan aiki din kuma iyawa na kwanakin da kadar daga gurgudun ainihin ikonsa saboda wannan matsalolin sukan faru ta bangarori daban-daban ta bangarori masu daukan aikin da kuma ainihin bangarori masu aikin duk irin haka ainihin yana faruwa don haka ainihin sai ya san yadda zai yi jisun ya sauke abin da ke kansa abin da zai iya tun da ya san kuɗin ma ba za su ɗauke shi ya dinga zuwa kullum kullum ba kaga ba inda zai nemo wani kuɗi wanda zai ƙara ya dinga kuɗin mota a ce ka gama aikin ka na wata guda kuma kuɗin motar ma ya fi kuɗin salaran ka ai kaga wannan ka hankali ba zai ɗauka ba in kuma ya ga abun ba zai yiwu ba to gara ya aje wannan aikin ya nemi wani aiki ko kuma ya nemi canjin wannan wuri din alhamdulillah Allah ƙara wa shehi lafiya tambaya ta ita ce yaya ake zaman idda to zaman idda idda kala kala ne akwai iddan mutuwa akwai idda ta iddatul wafati kenan akwai idda na ainihin shika to irin wannan dukansu ainihin iddodi ne to zaman idda dai abin da ake yi in na mai mutuwa ne kwanakin bayan yi magana ta kaba ne kawai ake yi za a zauna babu ado da sauransu har wannan kwanaki su cika da niyan kuma cewa Allah ne dora a yi to saboda haka wannan kenan in kuma idda na ainihin shikan aure ne babu wani abu da ake a zaman idda face kawai ka kai kamar yadda daman san ke matar wancan mutumin ne to idan misali aka saki mace tana idda to a hukunci matar wannan mutumin ne ba ya bata garantin ta dinga yawo bane ta fita ta shiga wannan gida ta fita wancan anguwa duk wannan bai bata ba son samu ma ta zauna a gidansa ta yi wannan idda din har wannan abun ya kare saboda shi ma ibada ne amma ba a ce a kar a sa kaya ko kar a yado ko kar a sha mai ko kai kaza ba cikin wannan idda din hmm. alhamdulillah Allah ya kara wa shi yarda ya karbi ibadunmu tambaya ta wurin karanta tahiya sai na karanta fatiha ya sallah na yake idan da gangan ne sallah ta ɓace idan ba da gangan ba ne kuma zai zabru ya ainihin ya sujada ya sujada ƙabli ya sujada ainihin ba'adi alhamdulillah allah ƙara wa shi lafiya tambaya ta ni na ja sallah bayan mun idar da sallah mun watse sai na cina ban da tsarki ya hukuncin sallar mu yake to sallah dai ba ta yi ba da babu tsarki sai dai hukuncin da nan malamai sun yi magana kan cewa in dai ka tabbatar da su ka san su wanda kuka sallan taron to wajibi ne ka gaya musu cewa to ga abin da ya faru kowa ya saki sallar sa in ba baka san su ba to su kan sallar su tayi inda suka su suka tafi Allah ya karbi sallar su mm. alhamdulillah Allah ƙara wa shehi lafiya da nisan kwana tambaya ta magidanci ne yana siya wa matar shi kayan aiki irin na amfanin gida sai ta rasu waɗannan kayan za su shiga gado ne to a wajen sayan shi ne ainihin zai bambanci abu idan ya sayo kayan kayan gida ne kawai na aikin gida ba dinin cewa da sunan ta ya sayo ba shikenan wannan nasa ne idan kuma ainihin ya sayo daman da niyan cewa ya saya mata ne to wannan ainihin nata ne shi kuma haka ya shiga gado kenan wannan daga niyan lokacin sayo ne alhamdulillah Allah kara wa shi lafiya tambaya ta me hukuncin wanda ya karbi dariƙa ba tare da yardar mahaifin shi ba a wanda ya karbi da ba tare da dai mahaifin shi ba zai samu ladan abin da yake yin riga sai kokari kuma ya daidaita tsakaninsa da shi ainihin mahaifin nasa saboda shi mahaifi yana da iko akan mutum ne ba abin da ya shafi ainihin harkan addini ba amma kuma harkan addinin in ba wanda ya zama wajibi a kanka ba shi kuma bai ba da garantin ka ainihin saba da iyayen ka ba alhamdulillah Allah ya yi mana wannan musiba tambaya ta ya shayi ni ne nake bin mijina sallah idan na yi kama na karanta fatiya sai in yi shiru ne ko kuma eh sai a yi shiru sama malikiya don karanta fatiha ma a malikiya kan bai zama wajibi ba yawa don haka ainihin sai ka yi shiru a saurari ainihin karatu alhamdulillah Allah yadda da mu ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya shayi Allah kara maka lafiya tambaya ta ni ne nake sallah sai suran da nake karantawa ta ɓace min zan kama wata ne ko zan yi ruku'u in ci gaba wanda yake sallah yana karatun sura a cikin ainihin sallah an ba shi dama a cikin idan misali ko ya bata ko ainihin ya tsaya imma ainihin ya kamo wata sura imma ya kamo wata aya imma ya ruku'i duka ainihin ɗaya ne ba sai ya cika ta suran ba ko aya ɗaya biyu ya karanta cikin suran shikenan ya samu karatun sura in haka kuma bai yi ba ko ya fita daga wannan sura ya shiga wancan suran to saboda haka duka dai wannan bai bata masa sallah ba alhamdulillah Allah ƙara mana son manzan Allah tambaya ta ita ce ya shehi menene ma'anar istibra'i kuma yaya ake yin shi shi istibra'i abin da ya shafi baiwa misali da aka sai da ita to a ƙa'ida shi wanda ya saye tan ba zai ainihin sadu da ita ba har sai ta istibra'i abin da ake ta istibra'i shine ta zauna wata guda cip misali bata ga ta zauna wata guda wani jini ya zo mata sau daya idan wannan jinin ya zo to an tabbatar babu ciki da haka to zai iya saduwa da ita saboda kar ya saye ta kuma ya zama ta da cikin wanda ainihin ya saya a wajen wancan din sai a rasa gane waye dan waye misali wanda za a haifa din to shi ba a kiransa idda ana kiransa istibra'i daga ainihin daga ainihin bara'a ne kubuta ma'ana a tabbatar cewa an kubuta cewa babu ciki kenan shine istibra'i to ana yi ga ainihin ita kuyanga da aka sayar ana yi kuma ga misali wata ta yi zina mm. ta yi tuba ko tana so ta yi aure mm. ta wanda za ta zauna wata guda ta istibra'i tukuna kafin a ai wannan aure din shi ba idda ake ba wata uku ake yi ba to wannan ana kiran su istibra'i ana so a gane akwai ciki ne ko babu ainihin ciki mm. alhamdulillah Allah ya dada azurta mu da soyayyar annabi mu zababbe ina roƙon shehi da yamin ɗarikar ɗariƙar Shu'amadu Tijjani. an masa ta tasdidi duk ma mai neman ta tasdidi an masa Allah subhanahu wataala an amsa mana ayyukan alhamdulillah Allah ƙara wa shai lafiya tambaya ta ita ce akwai wanda ya yi saki uku ga matarsa yana zuwa kallon ɗan shi sai ta roƙe shi a kan ya yi haƙuri ya mayar da sakin biyu ta koma sai ya mayar ta koma menene hukuncinsa <laughs> shi ke da ikon mai da sakin biyu kenan ko wannan eh, wannan ainihin wannan tsarin nasu bai yi ba eh, tsarin nasu bai yi ba saboda ainihin kamar yadda kwanan mana na kawo kuma yi magana kan saki ukun nan ko mm. cewa lalle saki ukun nan a sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu a ga an mai da shi wasa a zamanin sai yake cewa to ta ittifaqan fa wanda ya uku kawai a matsayin ainihin ukun ne da haka daga yanzu mun dauki wannan duk wanda ya uku ma'ana ya zama ainihin saki ukun ne da haka idan ya saki ukun sake ta bayi da ikon cewa ya dawo da shi biyu to masu cewa an dawo da shi din ma ɗaya suke cewa aka dawo da shi ba wai biyu ba <laughs> eh. alhamdulillah Allah kara mana sayar annabin mu shugaba tambaya ta ya sheyi na ji wani yana cewa in ka karanta wa wani ƙur'ani in ba mahaifinka ba ne ba za a ba shi lada ba ito eh da ya faɗi hakan ya gaya masa hujjojinsa ne ko aya ko hadisi ai ba babu saboda haka idan mutum ya duk abin da karanta wani kasi Allah ya bashi ladan Allah subhanahu ta'ala zai bashi wannan lada din alhamdulillah Allah gyara mana zukatanmu ya she Allah kara maka ɗaukaka tambaya ta ita ce har yanzu ana yi wa mata ne wahayin ilhama ko kuma zamanin annabawa ne kadai mata amma ya san ana yi wa maza kan kenan <laughs> to wahayin ilhama dai ba a ce ga daman lokacinsa ga kuma lokacin da zai yanke ba don haka Allah subhanahu wataala yana yin sa a koyaushe ya ga dama don haka ba sai zamanin annabawa kawai ba yanzu ma zamanin annabawa ne akwai zamanin annabawa ma da wuce na yanzu saboda haka yanzu ma zamanin annabawa ne tunda ba annabin aka ce za a yi ba wasu mutanen ainihin za a yi wa da haka har yanzu ana yi har gobe ana yi alhamdulillah Allah kara wa shehi lafiya da nisan kwana tambaya ta ita ce mu ne muka haɗa kuɗi muka yi noman shinkafa mu biyu zakka kowa zai cire a cikin rabon shi ne ko kuma tun kafin mu raba za mu fidda zakka tun kafin a raba ainihin za a fidda zakka in kowa ainihin a in ainihin ya kai zakka wato haƙƙa hoyo hasadihi in ji Allah subhanahu ta'ala sun samu ma tun daga ran da aka girbe za a bada wannan zakka din mm. alhamdulillah Allah karbi ibadunmu ya shayi tambaya ta ita ce zan iya ba wa mahaifina zakar da kai in na fitar eh za a iya ba shi inda ba kai ke ciyar da shi ba kowa fama yake da kansa to malaman sun ce mutum za a iya ba shi alhamdulillah Allah kara wa shai lafiya tambaya ta zan iya auren yar matar babana eh mutum zai yi auren yar matan babansa wanda ba yar ita eh, ba yar baban nasa ba kenan ko yawa wanda mata wanda aka zo da ita mutum zai iya aure halal ne a musulunci alhamdulillah Allah kara wa shehi lafiya da nisan kwana tambaya ta zan iya ba wa makwabta na zakka ko dai dole ne sai na ba wa wani kwamiti <laughs> ah, ba wanda ya dole ne saboda haka zakka za a iya wa ainihin makwabta za a iya ba su amma inda a ce misali ana shari'ar musulunci ne aka kafa kamar sa'i masu karba to ainihin su ne mutum zai ainihin bawa sau saboda haka amma don ya bawa makwabtansa zakansa ainihin ta yi ba a hana shi ba to Allah ya taimake mu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya samu cika da imani da yasa bil fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in